أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا رساكي سادة أن الله كتيمة البركة أيو أسبر إشرين دعوكو غوة جمادة الأولى شكرة دبو ديا دريه دو دتلاتين دشيدة bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha biyar mai meladiya muna ciki wannan littafi na kamun jana'izi wa bida'uha na babban malami muhammad nasiruddin albani allah maɗaukin sarki ya yi masa rahama wato hukunce-hukunce na jana'iza da kuma bidiyo inda ake yi a jana'iza ya fara bayani akan abubuwan da ake ma jana'iza tun daga jiya har yanzu dai ba mu je wajen bidiyoyin tukuna su ma ya ware musu babi mai zaman kansa ke faɗi kaza baya halatta kaza bidi'a ne da dalilai da suka kawo yanzu har yanzu muna a ahkam ɗin na jana'iza a mu yi bayani akan abin da ya shafi wato ziyaran magabarta wanda shine muka karanto a satin da ya gabata har addu'oyin da ake yi a lokacin da aka ziyarci magabarta a muna kan maganan mata mai littafi ya tsawaita akan ya halatta mata su ziyarci magabarta ko baya halatta ya kawo dalilai a ra'ayinsa shi yana gani ya halatta shi yasa sai ya ƙulla babi da yake bayani ya halatta su ma mata su ziyarci magabarta dalilinsa daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana hanin nan ya kunshi maza da mata a lokacin da kuma ya ba da umarni a je a yi bayyuwa kuma a fidda mata sai da wani dalili daga cikin dalilai da ya dogara da su sa'annan hadisai da yawa daya daga cikin hadisan Aisha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma in ta ziyarci magabarta wani addu'a za ta yi sai annabi ya koya mata bai ce a mata ba sa zuwa ba ya sa kawo dalilin na biyu kuma da yake nuni wata mata annabi sallallahu alaihi ya same ta a makabarta ɗanta ya rasu tana ihu tana kuka a wurin sai annabi sallallahu alaihi yake gaya mata ittaqillaha wasbir ki tsoron Allah ki hakuri sai annabi bai hana ta ziyartar magabarta ba sai hana ta wannan rakin kukan da take yi kawai duka dai waɗannan dalilai ne da suke nuni mata za su iya ziyartar magabarta kamar yadda mai littafi ya kawo sai ce to akwai hadisi kuma da yake nuni Allah ya la'anci azzawaratul qubur masu ziyartar magabarta sai ke bayani kan wannan lafazin din na zawarat cewa wannan ya zo ne a siga na mubalaga wato masu yawaita ziyartar magabarta ba ana nufin mata masu ziyartar magabarta kawai ba masu yawa da suka mai da ziyarar magabartan al'ada kullum kullum sai kawo dalilinsa akan haka ne shi mai littafin wato ya tsawaita akan wannan matsala ya kawo lafazi da yake nuni yawaita ziyarta da kuma na hane din to a nan muka tsaya a satin da ya gabata mun karanta hadisi na nawa a hadisi na hudu na ƙarshe da yake bayani akan wato annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da matan nan da ya ganta a magabarta to akan bayani wannan hadisin muka tsaya shine yake bayani anan da ake faɗi ziyara ɗin da aka Allah hadisin da Allah ya la'anci masu ziyara to yana faɗin masu yawaita ziyara da suka mai da ziyara ita ce al'ada sai ce saboda abin da ya sa aka hana yawaitawa kada a maida abin al'ada don ziyara ana ziyarta ne don tuwa lokacin da kake zuwa yau gobe jibi gata wannan hikiman da ake so a samu sai zama ba za a same shi kuma ba shi yasa in ka kula za ka ga masu haka magabarta ba sa tsoron gawa ba sa tsoron gawa ba sa tsoron kabari wanda bai taba ganin gawa ba iya ganta a ranar farko ta rana wacce kila wani ba zai bacci ba to da ranar farko da ga gawa kenan da idon sa gashi na mutum ya mutu gobe ya sake gani sai ga ya daɗe bai bacci ba sai ya bacci jibi ya sake gani sai ya ah, kwanta ya bacci ya saba kuma ba haka ba to haka wanda ya ga inda ake yadda ake sa mutum bai taba gani ba gani na farko sai ga firgice ke gobe ya gani jibi haka sai ya saba to wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shi ko kabarin sa ma kada a mai da wurin kabarin sa kuma ya zama idi kullum sai ka ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama kullum kullum don girman da kake gani da kurjirin da kake samu a wannan wurin da wasuwa da ke kullum zai dinga riguwa kullum zai dinga riguwa wata an ka je maimakon ka yi sai ga waya kake amsawa a wannan wurin kuma to saboda wannan mutum zai samu laifi yasa annabi sai ya hana yawaita ziyara kabarin sa ma ga kowa da kowa ke faɗi kawai ku yi mun salati salatin da kuke mun zai iso mun a duk inda kuke waɗanda su ne hikimomin da yasa aka hana mata sannan mata kuma su su ne aka fi samun da raki sai su je su yi ta yin abubuwan da bai kamata a magabarta ba kamar yadda annabi ya samu wata matan tana yin abin da bai kamata ba a magabarta tana birgima ɗanta ya rasu a wurin ta je inda yake duk lokacin da ka je wani naka lokacin da ya rasu za ka ji hankalinka ya tashi to idan mace ne to ga ihu za ta dinga ihun kuma da aka hana sai ta fara kiran wasu abubuwa da bai halatta ba sai ya zama ta samu laifi maimakon ta samu wato lada to sai aka hana su yawaita amma sau ɗaya sau biyu za su iya zuwa wanda kuma shine ke faruwa kamar yadda na faɗa mazabanta mutanen saudiya malaman su su suna gani mata ba sa iya ziyartar magabarta amma sauran mazabobi suna gani mata za su iya zuwa kamar maza wanda ne kuma ra'ayin shi mai wannan littafi kuma abin da ya sa yake tsawaitawa ya kawo ta takarijin hadisi saboda ya zauna ne a garin da ake hanawan to zai rubutu ya sun malamai za su yi raddi shi ya yasa yake tsawaita maganganu in ya zo irin waɗannan matsaloli duk wata hujja da ya kawo sai ya kare ta duk wata magana da zai bata sai ya kawo dalilan da zai bata wannan magana shi yasa yake tsawaitawa a wasu abubuwa sai ga maganganun wasu mu a nan ba ma iya kila ba ma bukatar su amma shi a wurinsa dole ya kawo su a matsayin sa na malami mai magana akan wani ilimi da ake sabani da wasu manyan malamai irin sa ko wanda suka fi shi ma to kaga dole ya tsawaita to shi yasa ya tsawaita a wannan matsala na ɗari da goma sha shida akan abin da ya shafi ziyartar makabarta ga mata a zahir dai sahihi ingantacce mata za su iya ziyartar makabarta domin wa'astuwa kamar maza yadda ake so maza su wa'astu su yi mama mata addu'a haka su ma matan za su wa'astu kuma za su mama mata addu'a kuma addu'an da suke zai amfane su wani shine zahirin hadisai da kuma lafazin annabi sallallahu alaihi wasallama a matsalan da za mu tashi a nan matsala ta sha 117 da yake bayani akan ana ziyarta sai sai lakin la yajuzu lahunna al-iktaru min ziyarati al-quburi wa taraddud alaiha nan zamu ko ta san sai dai baya halatta kuma su yawaita ziyarta din su dinga kai kawo kullum kullum li'anna zalika qad yufdi bihinna ila mukhalafati shari'a yin haka kuma zai sa su saba ma shari'a min misli siyahi kaman za su yi ta ihu kuka a wurin والتبرج سيشغا دبات دچوغا شريعة سيشغا مغبرتا واتخاذ القبور مجالسا سريك وكما سي ميدا ما واتو مغبرتا ورين زما للنزهة سميد شي ورين شاغتاوا وتضييع الوقت في الكلام الفارغ وجن واتو بات لوكشي a maganganu na wofi na banza ba su da fa'ida kama huwa mashahadun al-yawm kamar yi wannan ko ni wannan eh za mu tashi a matsala ta ɗari da goma sha takwas ko na'am wa juzu ziyaratu qabri man mata ala ghairi islam nan za mu tashi mala yake faɗi a matsala ta ɗari da sha takwas ya halatta a ziyarci kabarin wanda ya mutu ba kan musulunci ba bi ma'ana wanda ba musulmi ba shine matsalar ya halatta mutu ya ziyarci magabartan mushrikai kama yadda ya halatta ya ziyarci mushrikan a lokacin da suke da rai to haka bayan mutuwan su ma zai iya ziyartar su me dalilin ziyartar magabartan mushrikai su kawai na dalili guda ɗaya ne domin me wa'astuwa amma na musulman domin wa'astuwa da kuma musu addu'a wannan shine to shine ma littafi ke faɗi ya halatta musulmi ya ziyarci kabarin wanda ya mutu ba akan musulunci ba ma wanda ya mutu akan kafirci lil saboda ya lura wato ya wa'astu fakat kawai banda musu addu'a saboda akwai hadisai da yawa fihi hadisani akwai hadisai guda biyu da suke nunin haka ya halatta al'awwal hadisi na farko an abi huraira ta qala daga abu huraira radiyallahu anhu qala zara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ummihi fabaka wa abka man hawla wato annabi sallallahu alaihi wa ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa fabaka ya yi kuka wa abka man haulahu ya kawo inda suke kewaye da shi duka suka yi kuka su ma faƙala daga cikin abin da annabi ke faɗi tu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zalli na nemi izinin ubangiji na in nema ma mahaifiyata gafara falam yu'zalli Allah bai mun izini ba kaga an hana shi wannan wasta'zantuhu fi an azura qabraha fa azina li sai na sake neman izini to ya bani izini in ziyarci kabarinta fa azina li sai mun izini kaga ya nuna kenan ba maganar neman gafara makan lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba ko haka aya take wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa amma idati wa'ada iya falamma tabayyana annahu adu lillah tabarra'a minhu kenan ba a neman wanda ba musulmi ba gafara amma za a iya ziyartarsa annan sallallahu alaihi ya nemi izini ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa kamar yadda na faɗa a satin da ya gabata tare su a wurin da ake kira ko ta mutu a wurin da ake kira al'abawa tsakanin makka da madina lokacin kafin hijira annabi yana dan shekara shida ita ma annabi sallallahu alaihi ta ɗauko annabin da wata baiwa da aka bar musu ana kiranta umm, ummu aiman annabi ya zo ya ziyarci kawunansa a madina suka zo suka ga kawunan suka gama za su koma makka kenan a tsakanin hanyarsu a garin da ake kira al'abawa a nan ne rashin lafiya kama ta kuma a nan tare su tare da annabi dan shekara shida da kuma ummu aiman wanda yake baiwa ce ta ita amina allah ɗauki sarki wato ya yi ma annabi sallallahu rahama to nan ta mutu ta basu to a wurin ne annabi ya nemi izini ya kai mata ziyara sai ya ziyarce ta sai ce fazurul kaga nan yace ya nemi izini ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa sai aka masa izini to daga nan sai ce fazuru al sai kawo fa'un to saboda haka ku ziyarci magabarta kenan in kana da wani wanda ba musulmi ba zaka iya ziyartarsa a gabarin da yake domin ka wasu yi tunani ce kai Allah sarki wani da ya musulunta na'am sai ce ka ayyawa ne da ya musulunta da ya samu rahama alhairi mai yawa ya wucewa ne yanzu ban wani yana cikin wani yanayi wani yana cikin wani yanayi Allah kai ayya da ya musulunta yanzu da ya samu nasara amma ga shi nan kai sai ga hankali mutum ya wa'astu kaji kana ji waɗannan kalmomi kawai mutum zai yi to kaga za ka ji kai ma a kaɗan uwanka ne amma ga yanayin da yake ciki azaba yanzu bai musulunta ba kai ayya haka nan. eh to ai shi ne abun ai tausayi kai kai zaka wa asu ne ai kana tausayi ai zo ne ka tausaya masa kamar yadda annin salasalar da wuce makabartan kafirai ta ce kai alhairi mai yawa ya wuce nan mutane ya kubce musu ai tausaya musu yake yi to ai abin ake so kenan ka tausaya da ya musulun da ya samu alheri amma yanzu gashi nan cikin azaba kai kuma sai ka samu feeling yadda cewa halin da yake ciki sai ga ka ya zubdawa ya katuna lahira abinda da ake so kenan shi yasa ake ziyarta kaga wannan ba addu'a bane baka ce Allah ya masa rahama ba ce alheri ya wucewa ne rahama ta wuce shi yanzu yana cikin wani yanayi ko ba haka ba eh shine ma'anar na'am eh eh na'am bari mu ji wajihin sa na'am eh mumtaz mun ji da zaka ya faɗi wannan eh Allah sa mu cika da imani eh duk wani Allah mutum kada kada kada Allah ka sa wani musulmi ko kuma wani mutum ya mutu a irin wannan halin da wani ya mutu akai eh zaka ya faɗi wannan kaga duka wannan zaka wa astu sosai eh tunda ka samu kada'an wanda ba musulmi ba kalmar shahada bai yiwa shiga aljanna ko yana cikin wahala to kaga wannan shine zaka ji sai ka wa'astu wannan shine hikiman na ziyartar dabarin wanda ba musulmai ba wannan ba addu'a bane an gane ko dole ka tausaya ma mutumin da bai musulunta ba ka tausaya masa ai shi yasa annabi yake kuka din ya sa waɗanda suke kusa da shi kuka me me yasa yake kuka tausaya ma mahaifiyarsa da ya nemi ya mata gafara Allah ya ce san bai yadda ka nema mata gafara ba kenan me matsayinta kaga wannan abun tausayi ne ga uwa wanda ya haife ka ka nema mata gafara Allah ya ce bai yadda ba ka ziyarta ka ziyarta to wannan ke yasa annabi yake kuka na'am eh na'am hmm. sallallahu alaihi wasallam akwai sauran addini annabi ibrahim a lokacin da aka aiko shi eh tun kaman shi wannan babban ita khadija warakat bin nawfal ai yana rike da wannan addini sau da gafa da aka ta gaya ma akwai fa wannan ɗana ka ko mijina ga abin da ya ganta kissan tama waraka ɗin shi makarancin tattaura ne ya san sifofin annabi kuma ya san sifofin yanayin yadda za a aiko shi sai su ce kai amma wannan mutumin manzon nan mutumin nan da yake zuwa ma annabi Musa malaika Jibril shi ya zo masa kuma ina gani ne annabin na ƙarshen zamani da ake ba da labarinsa ce dama ina da ƙarfi ina da rai lokacin da mutanensa za su fidda shi in bi shi kai akwai sauran addini an gane na mabiyan annabi Musa har a wannan lokaci masanin bible na annabi musa kuma mabiyan wannan har yake faɗi da ina nan da na bi shi na taimake shi sannan ce a ah, za su fidda ni ko fidda sai eh, mutanen ka za su fidda kai da ina nan a lokacin da na taimake ka kaga ya nuna ya yi imani da annabi tun kafin ma aiko annabi kenan akwai sauran addini an fahimta na'am ah, ina muke sai Allah ya masa izini da ya ziyarce ta sai ke faɗi to fazurul qubura fa innaha tudhakkirukumul mauta wannan lafazin na ƙarshe fazurul qubura bayan ya nemi izini Allah ya bashi izini ya ziyarta to wannan ne Imam Nasiruddin Albani ya kafa hujjar cewa za ka iya ziyartar kabari wanda ba musulmi ba saboda ai ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa ne sai ya yi kuka ya sa wanda suke kusa da ya kuka ya ya nemi izini ya nemi gafara ba a bashi ba ya nemi izinin ziyara aka ba shi izini shi to kuma yanzu ku ziyarta kar bai bambanta ba kuma kabari wanda ya je wanda ba musulmi ba a wannan wurin to kaga ya nuna za a ziyarta wanda ba musulmi ba amma sai a tausaya mai halin da yake ciki an gane eh in ya kama ka je za ka iya zuwa ba wani abu ba dai ka yi addu'a ko wani abu ba amma in ya kama za ka iya zuwa misali za ka iya zuwa ba komai eh tun da za a ziyarci kabari za a iya zuwa ma wurin binne su ba wani abu sai dai kada a yi wani abu da addini ya hana a wurin ko kuma abin da yake su addini ne a wurin su to kada a yi wannan eh na'am a duk wannan ba abin na to Allah wa alamu tunda ba musulmi bane ai shi ka yana nauyi ba baka bukata amma kai addu'a ko ba haka ba inda ma musulmi yana da wata rahama ne to me sai ka masa ma addu'a ka hutar da addu'an ka kai ma kanka <laughs> ko ba gaba shi ne kawai kayi wannan ana kiran shi a larafi tasilul hasil tasilul hasil shi ne kawai wanda abun haka yake kuma ka sake kana ka maimaita abun da haka yake dama ko ba gaba dama shi na cikin nauyin kasan kuma kana roƙo wai Allah ya masa nauyin kasan nauyin kasan da Allah ya sa bai tun bai musulunta ba ai magana ya ƙare koko to nan lazina kafaru ko min ahli kitabil mushrikin mai Allah ya faɗa fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya me ya wuce wannan kuma da za ka gaya masa Allah ya ce hum sharrul bariya an gama na'am imam muslim da abu dawuda da imam nasa'i da ibnu maja da sahabi da ibnu hibban da hakim da baihaqi suka rawaito wannan hadisi da imam ahmad الثاني حديثي نبي عن بريدة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وفي رواية في غزوة الفتح فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب وتنجي بريدة في وترانا منا تارد النبي صلى الله عليه وسلم أو تتفيا أو تروايا آيات دا أكي نبوء مكة فنزل بنا النبي سيمك سوك أول وري كنا ورين غرين كنا ونحن معه قريب من ألف راكب من كي متندبو أو النمورين fa salla rak'ataini annabi sai salla raka'a biyu thumma aqbala alaina wajihi. sai annabi ya fuskanto mu bayan yayi sallama kamar yadda liman sai ya juye kalli mamu wa ainahu tazrifani sai muka ga idanu annabi sallallahu alaihi wasallam suna zubda hawaye fa qama ilaihi umar ibn al-khattab umar da yaga haka sai sauri ya miƙe waje wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa fadahu bil abi wal ummi sai ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah taqulu ya rasulullah malaka me yasa me ka kake kuka ya rasulullah san ka iyaye na guda biyu qala inni sa'altu rabbi azza wa jalla fil istighfar li ummi na roki Allah madauki sarki ya bani izini in nema mahaifiyata gafara falam ya azalli ba mun izini ba fadama aina ainaya sai Allah sai idanuna suka zubda hawaye rahmatan laha minan nar saboda rahama da ke zuciya cewa tana cikin wuta ka gani kenan dole mutum ka ji rahamar wani naka ka tausaya miji yana cikin wuta Ko waye ne in dai dan uwanka ne dole ka ji wannan tausayi ko ba haka ba ce shi ba zai samu rahama ba ya mutu ba maganan fita daga wuta dan uwanka ba za ka tausaya mishi ba kuma tausayi daban addu'a daban a bambanta tsakanin tausayi da addu'a za ka iya maganganun tausayi in wani wanda ba musulmi ba ya mutu misali wanda aka san shi da cika alkawari kai wani mai cika alkawari kullum ofis karfe bakwai yana ofis awa ah, kai ta wannan yabonsa da ayyuka na duniya baka ce zai Allah ya gafarta masa ko to za ka iya yi wannan to sai annabi sallallahu ce saboda rahama tausayi gare ta tana cikin wuta wasta'azantu rabbi fi ziyaratiha amma na nemi izini don in ziyarce ta fa'azina li sai mun izini kenan ziyara ya halatta neman gafara ne bai halatta ba wa inni kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi da na hana ku ziyartar magabarta fazuruha yanzu ku ziyarta wal tazidkum ziyaratuha khairan ina fatan ziyaran da za ku yi ya ƙara muku alkhairi kada mutum ya ziyarta kuma ziyaran ta zama shi sharri shine abinda annabi ke fata mutum je ya shirka a wurin ko ya faɗi maganganu ko ya yi abinda annabi bai ba wannan ziyara ta zama mai sharri kenan أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والرواية الأخرى لهما وإسنادهما وإسنادها عند ابن أبي شيبة صحيح والحاكم وكذا ابن هبان والبيهقي والزيارة والزيادة الأولى لها والرواية الأخرى فيها لمن سبق ذكره والزيادة الأخرى للحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبي وهو كما قال حديث إن قد تشيني كما يد إمام حاكم كيف كان شرط بخاري ده مسلم إمام الذهبي يكي هكذا كما سن ناصر الدين الباني كما يد سكبر سوبيو رواه الترمذي مختصرا وصححه وروى مسلم وغيره منه الإذن بالزيارة imam muslim da waninsa sun ruwaito izinin ziyara ba su yi maganan istighfari ba faqad faqad taqaddama كما تقدم في المسألة الحديث الأول مسألة تدريد شا تقوس أحاديثنا دريد سبعين تقوس نفرق قال النووي في شرح حديث أبي هريرة الأول إمام النووي الشرح wannan hadisi na farko na abi hurairata yake faɗi wannan hadisin da ake faɗi da abu huraira ya ruwaito wanda muslim ya ruwaito shi hadisin farko da annabi ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa a makka wanda a inda take kabarinta ya yi kuka kuma ya sa wanda suke kusa da shi kuka banda hadisin umar to eh, eh, muslim ya ruwaito shi imamun nawawi ya sharhi sai muslim ya kira shi minhaj na sharhi imam minhaj fi sharhi imam muslim al minhaj fi sharhi imam sahih muslim yake faɗi wa fihi jawazu ziyaratul na fil hayati wannan hadisi yana nuna ya halatta a ziyarci mushrikai wanda ba musulmi ba a lokacin da suke da rai wa quburihim ba'da wafati kuma ya halatta da kuma ziyartan kabuburansu bayan mutuwa tunda za a iya ziyarce su a lokacin da suke da rai ko to haka kuma lokacin da suka mutu in ji imam annawawi za a iya ziyartar su suma li'annahu idza jazati idza ziyaratuhum ba'da al-wafati idan ya halatta a ziyarce su lokacin da suke ba'da al-wafati bayan sun mutu fa fil hayati aula to lokacin da suke da rai kuma ya fi cancanta kenan tunda ya halatta a ziyarce su bayan mutuwa to kenan lokacin da suke da rai ma za a iya ziyartar su inji imamu nawawi wa fihi nahyu anil anil istighfari lil mushrik lil kuma wannan hadisi yana nuna an hana a nema makafirai gafara qala iyadun alkali iya sababu ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam qabaraha wato dalilin da yasa annabi ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa annahu qasada quwwat almau'izati wadh-dhikra yana so ya wa'astu sosai wato karfin wa'astuwa annabi yake nufi anan bi mushahadati qabriha saboda ya ga kabarinta wal maqsudu domin ya ziyarci kabarin ta wa yayyiduhu qawluhu sallallahu alaihi wasallama kuma abinda ke karfafa wannan fadin sa fazurul qubura fa innaha tudhakkirukumul mauta ku ziyarci gama gabarta domin yana tunatar da ku mutuwa to shi yasa annabi ya ziyarta saboda ya ga mahaifiyarsa ne yanzu take kunci a nan wurin kuma ta mutu ba a matsayin musulma ba yana ta sosai yawa astu sosai wannan shi yasa in ji maganan imam annawawi a alƙadi iyad na littafin al'ashifa na da ake karantawa a mazaban malikiya shi alƙadi iyad ba malike ne wal maqsudu min ziyarati al shay'ani shi abubuwa guda uku ne sune biyu manufa na ziyartar magabarta na farko intifa'u za'ir bi dhikri al wal mauta na farkon kenan shine shi mai ziyartar zai samu amfanin tuna mutuwa da kuma matattu zai wasu kenan وأن مآلهم إلى إما إلى جنة وإما إلى نار wannan shi ne sai ce makomansu ko dai aljanna ko kuma wuta to shi ma sai kokari ya zama na farkon kenan ila aljanna sosai ya ƙara aiki na gari wa huwa alghardul awwal min az-ziyara shine manufa ta farko na ziyarta kama ya yadullu alaihi ma tabaga min al-ahadith kama yadda hadisi da suka gabata suke nuni na biyu naf'ul mayyit wal ihsanu ilayhi bis salami alayhi wad du'a wal istighfar lahu na biyu shine amfanan mamacin wal ihsanu ilayhi da kyautata masa bis salami da masa sallama wad du'a da masa addu'a wal istighfar lahu da nema masa gafara wa'annan sune abubuwa guda uku ko hudu sune amfanan mamacin wajen masa sallama da kashi assalamu alaikum ahlad diyar kenan ka nema masu mai amincin Allah ya tabbata a gare ku wanda suke kwanci a wannan guri kaga wannan abun zai same su aminci don Allah rafi sake yanzu za ku gidaje ma fa sallimu ko ku yi sallama sallama mai albarka tahiyatan mubarakatan tayyibatan ko min indillahi to wannan sallaman da kai rahaman da ka roƙa masu Allah zai sada su da wannan rahaman shine na farko kenan kyautata da mutum ya musu kenan wa du'a lahu da kuma masa addu'a Allah ka gafarta mawa ne Allah ka masa rahama Allah ka ka aljanna ka yafe masa duka wa'annan addu'a ne wal istighfari lahu da nema masa gafara wa hadha khasun bil muslim wannan kuma ya keɓanci musulmi kawai wa'annan abubuwa kyautatawa da masa sallama addu'a da neman gafara wa fihi ahadithun akwai hadisai da yawa الأول أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيدعو, فيدعو لهم فسألته فسألته عائشة عن ذلك فقال إني أمرت أن أدعو لهم فأنا حديثي لك عائشة رضي الله عنها shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fita zuwa baqiya kenan al'adarsa ne kullum kuma mafi yawa cikin dare kuma mafi yawa ranakun da yake ɗakin Aisha sai ya fita cikin dare sai je musu sallama aisha da take tambayan sa me yasa kake yawan fita da dare zuwa baqi'a sai Allah ne ya umurce ni in je in musu addu'a kaga wannan addu'an albarka wannan addu'an zai same su to haka duk wani musulmi da ya ma dan uwansa addu'a mai rai ko mamaci wannan addu'an za su sadu da shi zai sadu da alherin wannan addu'a kiyasa nan annabi sallallahu alaihi wasallam daga addu'o'in da ake karba du'a'ul muslim ko li akhihi ala zaharil ghaibi kai ma dan dan uwanka addu'a baya nan bayan kallonka baya ji kace Allah mawani kaza to wannan addu'an karbabiya ce to haka bayan ma ya rasu ka je ka masa addu'a shi ma Allah zai karbi wannan addu'a shi yasa Allah ya wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna ko mene rabbana ghafir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil imani kaga Allah ne ke faɗi wanda suka zo bayan sahabbai to kullum ga kalman da suke amfani da ita ya Allah ka gafarta mana mu da wanda suka gabace mu da ban gaskiya kenan wannan ga neman gafara zai sa da duk wani musulmi da ya mutu shi yasa annabi ke Allah ya umurce ni a wannan kenan أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين ومعناه عند مسلم وغيره من طريق أخرى مطولا وقد مضى بتمامه في المسألة الثاني حديث نبي عنها لك عائشة أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله يخرج من آخر الليل فيقول عائشة تكي رويتونا حديثي كما دلوك سند يزم درنتني ƙarshen النبي صلى الله عليه وسلم yakan fita zuwa magabarta fa yaqulu assalamu alaikum ahla dari qaumin mu'minin wa inna aw iyyakum wa ma tu'aduna gadan mu'ajjalun وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم غفر لأهل البقيء الغرقدي وانا هناك شن سونا إن بقية دا النبي كي كيرانتا البقيء الغرقد سننتي كيران لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكن في تيو إنن الدوئي aminci ya tabbata gare ku mutanen gidan nan muminai ko mutanen gida na muminai mu ko ku da abin da ake mana alkawari a gobe ana nan yana jiran mu abin da ake mana alkawari ko da mutuwan mu ko kuma aljanna ku to duk abin da ake mana alkawari yana nan wa inna mu din nan insha Allah bikum lahiquna muna nan zuwa mu ma اللهم غفر لأهل البقيع الغرق بقيع الغرقد يا الله كغفرت متان بقيع nan. wannan bagiyan kenan kaga su kawai annabi ya yi musu ya nema musu gafara kuma wannan neman gafara shine addu'an da amfanin da mamucin zai samu na ziyarta imam muslim da imam nasa'i da ibn sunni da baihaqi da ahmad duk suka rawaito hadisin laysa indahu addu'a bil maghfira wa wurin imam ahmad babu wannan addu'a na gafara da shi yasa aka sace a abin nan allahumma ina yake ma a Allahumma ghafir li ahli al babu wannan neman gafara ga Imam Ahmad wa ziyadatu lahu wa li ibni man Hibban wa li ibni Sunni الثالث حديثي نأكو عنها دق عائشة رضي الله عنها في حديثها الطويل المشار إليه قريبا قالت hadisin na ya gabata wanda lokacin da annabi ke tare da ita ya fita da daddare a hankali a hankali ta bi shi a baya mun yi hadisin a baya shi yasa baya baya bukata ya kawo shi abin da yake kawo mana kawai muhallu shahid din da yake so ya gaya mana amfana mamata zuwa ni abin nan da suke na musulmi ya kai ziyara ya musu addu'a sai take faɗi kaifa aqulu lahum ya rasulullah da annabi ke gaya mata ni jibrilu ne ya zo ya gaya mun inje in musu addu'a in ce to kuma in zanje wa ya rasulullah me zan faɗa ta annabi qala quli kifadi assalamu ala ahli diyar min almu'minina wal muslima wal muslimina wa yarhamu allah almustaqdimina minna wal musta'khirina wa inna insha allah bikum lalahiqun mu yi hadisin a satin da ya gabata imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa gairu الرابع حديثي نهدو عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أنتم لنا فرق ونحن لكم تبع أسأل الله لنا ولكم العافية فانا حديثي شيما na buraida kaman hadisin aisha sai dai ƙari na annabi yana koya musu addu'a zuwa magabarta a wata riwaya kamar yadda yake koya musu alqur'ani haka yake zaunar da su to in kuje magabarta ku faɗi za su ya karanta su karanta sai da za ku faɗa kenan Allah amince tabbata gare ku mutanen wannan gida na muminai da musulmai mu ma insha Allah muna nan zuwa ku kun riga mu bi ma'ana kun riga kun je wannan gidan mu ma muna nan muna biye da ku as'alullaha lana wa lakum al'afiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana mu da ku ya yi mana rahama a wannan addu'an kenan a wannan addu'a wata rana wani mutumin Bangladesh a Saudiya da ya je ziyartar magabarta shi kuma kasan suna yin wani larabci gargaliya wato haɗe-haɗe ne to ana nufi wai kun kun tafi mu ma muna nan zuwa da yi sallama shi assalamu alaikum antum fihi ruh wani hannu ba'adu ya ji kun kun tafi mu ma muna nan zuwa sai ya haɗa abinsa kawai shi kenan an tun fi hero bi ma'ana kun tafi wani hannu ya ji mu ma muna nan zuwa sai ya amfani da <laughs> yarensa <laughs> ya yi wannan to irin wannan shi ne kun tafi kun riga mu mu ma muna nan zuwa to wannan shi ne addu'an da ake yi za a ga an rubuta shi ma a alluna har nan a wajen tudu wa zama na ga an rubuta wannan addu'a ɗin da ita aishi buraida da kuma aisha radiyallahu anhuma suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam imam muslim da imam nasa'i duk suka ruwaito wannan hadisi duka yana kawo mana dalilai fa da ke nuna mamaci yana amfana da addu'an mutane abu a wato ko hikima ko kuma dalilin da yasa ake ziyartar magabarta dalili na farko shi wanda ya ziyarta din zai wasu dalili na biyu shine amfanan mamacin da masa addu'a to shine ke kawo dalilai anan hadisi na biyar an abi ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ata al فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولتنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي حديثي daga abi hurairah radiyallahu anhu ce annabi ya zo makabarta almakabarata ya zo makabarta fa qala sai wannan addu'an assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun kaman addu'an Aisha da Buraida da wanda Abu ya rawaito a can sama sai ce wa dittu anna qad ra'ayna ikhwanana na so a ce mun ga yan uwanmu annabi yana gaya wa sabbai wannan magana qalu sabbai suka ce a ah, awalasna ikhwanaka ya rasulullah ba mu ne yan uwanka ba ya rasulullah daga cikin ku akwai surukanka akwai baffanni akwai yayan baffanni akwai waye ga mu kuma tare da kai kai kuma akwai wanda kake kai surukanka ne ba mu ne yan uwanka ba qala bal sai annabi sai a'a antum ashabi ku sahabbaina ne ku sahabbaina ne wa ikhwanuna alladhina yatuna ba'd yan uwana sune masu zuwa a baya sune yan uwanmu masu zuwa can baya wa ana faratuhum ala alhaud wanda ni zan riga su in je in zauna a nan alhaud shine tafki na alkautar kenan wanda ni ne zan zama alfarat shine dama mutumin da yake zuwa kafin mutum ya je shirya masa wurin da zai zauna shi yasa ake da addu'an da ake ma yaro wanda bai balaga ba Allahumma ja'alhu zukhra wa faradan liwalidayhi protocol kenan wanda zai ma mutum protocol ya shirya maka wurin zama kana zuwa kawai ka samu komai redi kawai shiga za ka yi kawai ga abinci ga komai to wannan shine alfarab to annabi sai ce ni zan zama ma al'umma na wanda za su zo yan uwana sune wanda zan zama masu a haka ne to qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya rasulullah ya za ka gane mutumin da bai zo ba ma yanzu haka har ka gane wannan cikin al'umman kare yadda za a tashi tun daga zamanin annabi adamu har zuwa mutumin karshe ka gane wa'annan al'umman kare ya rasulullah suka tambaye shi har ka gane su sai yan uwanka kenan fa qala ara'aytum sai annabi ba su misali wanda mu hankali zai iya ganewa da hankali ara'aytum law anna rajulan lahu khaylun ghurran muhajjalatin baina dhahray khaylin duhumin buhumin tibani labari inda akwai wani mutum da yake da wato dawaki farare gaba ɗayansu su ne ma'anan gurran dinnan. muhajjalatin farare amma kuma suna da bazaƙin fuska kawai da ƙafafu amma dukkan su fari ne su dawaki sa'annan kuma tsakanin wasu kuma bazaƙe kir ko kuma mutum yana da doki guda ɗaya fari mai baƙin fuska da ƙafafu ya shiga dawaki bazaƙe kir wanda gaba ɗayansa baƙi ne shi kuma bai da ko ya ɗaya shi wannan ba zai gane dokin ba ko ba zai gane ba zai gane to haka annabi sallallahu alaihi wasallam zan gane al'umma na a ranar kiyama kamar yadda mutumin nan mai doki daya fari mai bakin fuska zai gane shi to haka zan gane al'umma ta a ranar kiyama qalu bala ya rasulullah ala ya ya'rifu khayla ce mutumin nan mai doki daya fari ba zai gane dokin sa ba tsakanin bazage suka ce zai gane ya rasulullah qala bala qalu bala ya rasul qala fa innahum ya'tuna yawm al-qiyamah ghurran muhajjalina min al-wudu' ya ƙulu hasala sai shi to al'umma na haka za su zo a ranar kiyama nan duk inda ake wankewa alwala fari duk inda ake wankewa alwala zai yi fari shine ma nan gurran muhajjali shine zai haskake ma mutane su hau siradi a ranar kiyama shi yasa kyautata alwala yana daga cikin ɗin sallah annabi Sallah Sallah wanda zai koya masa sahabi da ake kiransa musihu salatahu farko abin da ya gaya masa idza qumta ila salati fa asbigh alwudu a wani wuri fa ahsin alwudu'a sai mai da shi tun daga bayan alwala in zaka tashi zuwa ga sallah ka kyautata alwalanka a wani wuri annabi sallallahu alaihi ke fadi wailul lil aqab minan nar bone ya tabbata ga wasu dugadugai na wuta wanda ba sa cika alwala to kenan alwala sharri ne kenan cika alwala shi yasa zai mutum zai samu haske an gane ta ranar kiyama Allah ke fadi a aya suratul hadid يوم يقول المنافقون كو والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نكتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضربت بينهم بسور له باب باطنه إذا أنا تفيا رانا قيامة مسلمين ما gaske wanda suke alwala suke sallah da ikhlasi kamar yadda annabi suna tafiya suna ganin haske sai ga haske wayannan kawai su yana ducewa suna mutum kawai yana tafiya sai ga mutum abokinsa gashi da haske shi kuma bai ganin haske to kaga mai haske zai tsere mara haske aka zo wani kwari za a tsallaka kai za ka gane abin shi kuma sai ya tsaya ya ga sai ku jira mu mana don Allah mu samu haske daga gare ku sai ina ku koma baya ku nemo haske sai su dauka baya na wannan lokaci ake nufi sun suna nufin duniya sun bar haske tun a duniya suna juyawa kawai sai su ga sa katanga tsakanin su to surul lahu babun ko zahiruhu fihi ar-rahma wa zahiru wa batinuhu min qibalihi al-azab can inda wa'annan da suka wuce rahama ya ƙare daga nan shine rahama daga bayan wa'annan da suka rage tofe ƙibar hila azaba azaba kenan to an raba tsakanin yan wuta da wa'anda ba yan wuta ba kuma kenan wa'annan inda suke aljanna wa'annan kuma azaba ta ce ah wane ba tare muke kullum kullum muna sallah muna kaza ce a ah, ina aiku kun yi kaza fatantum anfusakum wa tarabbastum wa tartabtum wa gharrakum al-amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahi al haka za su gaya musu E kun rudu ne ba ku tsaya kun koyi alwala ba ku yi sallah ba ku yi kaza ba ku yi kaza ba za mu yi gobe za mu yi jibi har mutuwa ta zo shikenan magana ya kare to wannan shine wato annabi sallallahu alaihi wasallam zai gane al'ummansa da waɗannan abubuwa wannan shine dalilin da yasa Abu Huraira za a ga shi ya ruwaito wannan hadisi da ya ji wannan maganan daga annabi shi kuma sai ya to a ce haka ne gabobin da ake wanke alwala suke fari to ni kuwa in zai alwala tun daga nan zan sake wankewa har tun daga gwiwa haka sai je in zai alwala ya ga ba kowa sai yayi ta in ya ga mutane sai shiga wani lungu sai yayi wata rana sai wani mutum da ake kira Abu nu'aim al yana shi ke yana cikin masu sama mutane turare a masallacin madina a zamanin annabi sallallahu alaihi a zamanin su abu hurairah din tabi'i ne sai ga abu hurairah yana irin wani alwala sai ya abu hurairah wani irin alwala ne ce wallahi da na sun kada gari na da bai irin wannan alwalan ba sai na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce gogara gabobin alwala za su yi haske a ranar kiyama shi yasa nake tsawaitawa don in samu haske da yawa kaga tsawaitawa ba wai sunna bane shi dai tunaninsa ne to shi yasa tun da shi ruwaito hadisi shi yasa yake wannan din kenan to kaga shi ne alwala abu hurairah shi yasa imam mali a mazhabin sun ce makaruhi ne italatul gurrati a zawaita gurra al gurra shine iya inda ake wanke ka zawaita na a mazhabin malikiya makaruhi ne wasu kuma suka ce mustahabbi ne su ma sun bi ra'ayin abu hurairah amma ba wai maganan annabi sallallahu alaihi wasallam ba italatul gurrati din a shi ma ya ji magana ne cewa wurin alwala zai yi haske ce to tunda zai haske bari ya kara maimakon nan ya kawo nan maimakon gurin abin nan ya kawo guya tun daga guya yake wanke gafar in zai yi alwala to wannan istihadi ne tunani ne na Abu Hurairah radiyallahu anhu saboda wannan hadisi to annabi ya faɗi haka sau uku tace wa'annan mutane ana faratsuhum alal haudi ne zan je in riga su a kan tafki ala la yuzadanna rijalun minkum sai shi amma fa akwai wasu mutane da sun zo ma za a kore su kawai cikin al'umma na din ba za su iya zama a wurin ba za su iya shan ruwan ba minkum an haudi daga tafki na, kama izadul ba'iru dal kama yadda ake korar raƙumi batacce in kaga zai shigo naka zaka kore shi kamar kana tafiya da dabbobi ka ga wata dabba ita kare ba ta son ko tana da wata cuta ba ko ta yi banna mai gona yana nan biye da ita ta shiga naka ka shiga wahala sai ka dinga koranta kada ta shiga naka don a gane ba naka bane to kamar yadda ake korar irin wannan dabban raƙumin batacce to haka za a yi koran wa'annan mutane mala'iku ne za su zo annabi ce yana gani al'umman sa ne sai ce ina ku yi haka suna so su zo mala'iku suna jiyar da su unadihin annabi sai ta kira su al'umma na ne ku baro su ala halumma ala halumma fa sai annabi sai ga ya ma annabi innahum qad baddalu ba'daka sun canza addini bayan ka bidiyoyi suka kirkiro su ya rinjaye addini a kowane irin bangare na addini sun sa bidi'a ta shiga ciki saboda bidi'a shi yasa yana da hatsari a mala'iku ne masu za su yi wannan aiki annabi shi yana kiran mutane sai ina baddalu wa lam yazalu yarji'una ala aqabihim fa aqulu annabi sai aka yi annabi basu gushe ba suna komawa baya baya suna barin addini faƙul sai annabi ce su ga tir da su tir da su sai nisa da ni aka sai su a nisanta su da annabi wannan hadisi imam muslim da imam malik da imam nasa'i da ibn maja da baihaqi da ahmad duk su ruwaito wannan hadisi wa fil babi an bashir bin al-khasasiyya a cikin babi akwai hadisin bashir bin al-khasasiya mun yi shi a baya a can da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganci da takalma a cikin kabari yace ka yadda wannan takalma mun yi hadisin a baya in ba manta ba to shine mai littafi yake tuna mana wanda daga abdullahi dan abbas ne sai shi amma wa fihi da'fun a wancan hadisi din kenan insha Allah za mu kwana nan a gobe za mu tashi a matsala ta 119 karatun qur'ani a gabari me matsayinsa na'am